وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na asabar daren lahadi 21 ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da tara ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidun rahma na golf eh? Coast Road ko Gulf Coast opposite Kaduna State University muna karanta wannan littafi kitabun tauhid na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة أجير وانا كراتون اللتابي wannan shine majalisinmu na biyar mun cike wannan babi babin faɗin Allah maɗaukaki wa ma falaqtul jinna wal insa illa liya'budun malam ce, fihi masailun a cikin wannan babin akwai wasu matsaloli na fa'ida da ya kamata mu fa'idanta da shi bi ma'ana malam yana takaita mana karatun da muke a baya ne don karatun ya ƙara shiga kwakwalen mu ƙara fahimtar hikima na samuwar ɗan adam a doron ƙasa malam ya ce al'ula matsala ta farko alhikmatu fi halkin jinni wal hikimar da ya sa Allah ya halicci aljani da ɗan adam shine Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljamma da ɗan adam ba ce don su bauta mu wannan aya ƙarara raddi take yi ga mu'tazila waɗanda suka kore samuwar aljanu haka kuma malaman falsafa wanda suka kore samuwar aljanu wanda mu'tazila maganganunsu ne musu tasiri akwai wa'annan makarantu manya-manya na filosofas na duniya akwai makarantar confucius shine wanda laraba ke kira confucius wannan mutumi yaro ne ɗan ƙarami wanda asalin kumfu kum ismu ƙabilatin yantani ilaiha sunan kabilar da ya fito daga cikin ta ne fu shine filosofi a yaren canisanci shi sa ma in suna magana za ka fi sun ce maka kun zo wai kumfu ya ce saboda shi filosof ne wato freethinkers ne yana ɗan shekara goma sha tara ya yi aure a shekara ta ashirin da ɗaya sai ya ji yana so ya zama annabi saboda su ba su yadda da prophecy cewa chosen one ne kaga mu addinin mu ya nuna Allah ne ke zaben annabi ko to su a wurin su prophecy abu ne shay'un muktasab abinda za ka iya nema ne ka zama ce yana so ya zama annabi to a nasu eh, philosophy din in kana so ka zama annabi abu uku za ka yi na farko abstain yourself from a woman ka nisanci kanka daga mace sai ya saki matarsa yana da mace yana da mata kafin mai ta ɗaya yana shekara ashirin da ɗaya. sai ya sake ta ta ga yanzu ya samu sharadi na farko kenan ko sharadi na biyu shine a shiga meditation shine laraba ke kira khalwa shine ka ce kanka daga mutane sai ya shiga meditating sharaɗi na uku sai ya sami ilham ilham shine suke kira aspiration ya an yi inspiring ɗinsa sai ya zama annabi ka sharaɗi guda uku kenan da tafiya ta yi tafiya shi ne kumfu ɗin ya ce yana so ya zama Allah ya ce sai juz'un min ila hallat fihi wani yanki na jikin Allah sai ya ɓantalo a jikin Allah sai ya faɗo ya shiga jikinsa sai fa asbaha ilaha sai zama Allahn kansa shi sa gunkinsa za ka gan shi ne a yayi haka gunkinsa shi ne haka haka gunkin gunkinsa yake za ka gan shi ya zauna ya yi zaman da ake yi zaman har irin wannan zama to za ka ga ya yi haka bunkinsa to shi sa ko a canisancin duk mutumin da ya ɗauki taxis ɗin faɗa na haka za ka ga ya fi kowa ƙarfi force ɗinsa ya fi na kowa in ya ka zai iya rusa ko'ina wato a nasu aƙidar wani yanki na Allah ya shiga jikinsa to akwai wanda zai iya faɗa da Allah kaga babu to shi yasa sai zama ya ji fitin din kowa kenan wannan aƙida ce ba amma mutane ba su sani ba shi yasa za ka ga ko a ɗan WhatsApp din nan da muke yi wani godiya da zaka za mu jin, sai ka ga an yi akwai wani sign da haka ko ai na aqida su ne ko da yake kai manufarta ba shi bane amma su suna kana tsaya su tallata aƙidarsu ne ba tare da ka sani ba ana ganewa to shi ya yi rayuwa kafin zuwan annabi isa ɗan maryam da shekara ɗari ya zo kafin annabi isa da shekara ɗari shi yana china da shi da socrates socrates shi kuma yana yunan idan an ce yunan shine greek greek oikos greek kuma yanzu ya fada a garin da ake kira macedonia a yau kasar macedonia ta rabu kashi biyu akwai southern macedonia akwai northern macedonia to shi kuma socrates shi ne wanda za ka ji turawa suna kiran shi da father of science ko shi kuma malamin malamin aristotle ne wanda laraba suke kiransa aristophanes shi kuma socrates ce mai sukuratul hakim shi kuma a garin greek shi ne da hausa ake ce mai girkawa na ukunsu shine buziya shine buza a garin hindu India. shi ma duka lokaci ɗaya zamani ɗaya suka yi wannan filosofi ne filosofa ne shi a garin India shi ne buda shi kuma wannan a garin china shi kuma wannan a garin wato greek ka su duka lokaci ɗaya suka yi zamani kuma kowanne daga cikinsu bai ga akwai Allah ba tunda wani ma yana kiran kansa shi ma Allah kansa ne to an mutanen musamman shi confucianiya eh, wanda ake kira confucius yana da wasu ƙwayan da ya yi guda ɗari uku da sha shida wasu malaman tarihi suka ce ɗari uku da sha bakwai wasu suka ce da sha takwas wasu suka ce da sha tara a cikin wa'annan waƙen da ya yi yana da yadda cewa akwai wani waƙan da yana tasiri ga rayuka in sun mutu za su tashi shine ƙidatu tanasikul arwa idan an ce tanasikul arwa sai ka ji an ci ne ake kira reincarnation mutum ya mutu ya ƙara bayyana wani wani lokaci shi sa za ka ga finafinansu? finansu za ka ji an ce he was reborn saboda su ba su yadda akwai lahira ba ba su yadda akwai lahira ba to a cikin wannan aƙidar shi ne hindu hindustan suka ɗauki aƙidan karma su karma a wurin aƙidarsu shi ne ba su yadda akwai lahira ba duk wani abu a duniya ke karewa to shi ne sai bature ya aro kalmar ko oh! sai na amfani da karma a matsayin alhaki haka ne sai amfani da wannan kalmar karma wulgaci karma wulkaci amma asalinta hindustan saboda kaga su indiya suna da aƙidu da ƙabilu guda 1375 to daga nan su suka ɗauko wannan kuma suke yaɗawa a cikin al'umma wanda kuma wannan yana tasiri saboda haka su a wurinsu in mutum ya mutu a nan zai iya rayuwa in mutumin kirki ne zai iya fitowa wani waje ya rayu bi ma'ana duk wanda ka gani a duniya na jiya ne ya dawo shine wannan aƙidar reincarnation cewa za ka ji mutum ya ce maka akwai wani mutumi tsoho ne yanzu ya mutu da ya rabe ne amma kuma kirista ne mun taɓa tattaunawa da shi shekara ashirin da biyar zuwa da bakwai da suka wuce sai yake ce min a gabana yake cewa i don't believe in death ya ce i believe that all the people you are seeing today is our forefathers that are coming back sai ce this is my child sai nuna wani yaransa fari sai ce he looks like my grand my great grandfather and he is my great grandfather that comes back in the form of this child kaga aƙida ne ko ya yarda da shi in babu shi ai ba zai fito da maganar ba ana ganewa kuma sai na kalle shi sai dai dariya to ba yaro bane an ko a lokacin ya haura saba'in kaga ba kuma ba musulmi bane ba wanda za mu yi baki da shi bane kawai sai na yi dariya to wannan yana daga cikin ababen da za ka gani ya yi wa mutane tasiri to wa'annan ba su ma yadda da samuwar aljanin ba to maganganunsu ne mu'tazila ya yi musu tasiri bayan sun samu daula ta musulunci sai suka ɗauko littattafan waɗannan mutanen sai suka fassara shi zuwa larabci dalilin da yasa wannan aƙida ta shiga cikin aƙida na musulunci ba tare da mutane da yawa sun sani ba saboda su ba su yadda akan cewa akwai aljani ba sai su ce maka hallucination ne kawai takhayyul ne kana tunani ne amma babu shi ai ka ga hallucination abu ne kawai yake zuwa maka kwakwalwa ko kuma babu shi in existence sai suka ce to wa'annan su ma haka ne to kaga in an ɗauki maganar su kenan Allah ya yi magana a Qur'ani da abinda da kwakwalwar mutum ba zai ɗauka ba kenan tun ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljani ba da ɗan adam face don su bauta min kaga kenan in an faɗa haka cewa babu su kenan an ƙaryata maganar Allah kenan tun Allah ce ya halicci aljanu kuma aljanun nan sun riga ɗan adam rayuwa wannan dalilin ya sa lokacin da Allah ya sassaka halittar annabi adam kamar kasko min salsalin min hama'in masnun wanda in ka kwankwasa kasko ai yana ƙara aiko to lokacin kafin Allah ya busa wa annabi rai annabi adam rai haka Allah ya yi shi shi da ya zo ya kalle shi saboda shi asalinsa aljani ne kuma shi ne kakan aljanu kamar yadda annabi adam shi ne kakan mutum ko da ya kalle shi ya ga wannan abin sai yake ganin wannan ai ba wani abu bane su kuma mala'iku lokacin da Allah ce inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa ta a doron ƙasa wanda in ya mutu waninsa zai maye gurbinsa sai abin ya ɗaure musu kai kalu sai suka ce a taj'alu fiha yanzu za ka sa a doron ƙasa man yufsidu fiha wanda zai yi barna a ciki wa yasfiku dima kuma su zubar da jini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak alhali mu muna tsarkake ta muna yin tasbihi domin ka sai Allah ce inni a'lamu ma la ta'lamun ni Allah na san abin da ba ku sani ba me yasa mala'iku suke wannan maganar saboda banu jan ai banu jan sun riga annabi adam rayuwa kuma annan da suka yi yasa Allah ya shafe su a doron ƙasa amma iblisu shi aka sa ya jagoranci shafe su da tawagar mala'iku wannan sai ya sa mai jiji da kai ya yi wani aiki na bazinta shi sa lokacin da Allah ya halicci annabi adam mala'iku suke mamaki saboda ai aljanu akwai jini a jikinsu to duk akwai abin da akwai jini a jikinsa akwai sha'awa in ku akwai sha'awa zai iya yi abu mai kyau kuma zai iya yin akasin haka to kuma sha'awar ta zuciya ce idan ta zuciya ce za ta canza mutum saboda asalin zuciyar ɗan adam duk ilimin bature idan aka zo ɓangaren sanin anatomy da physiology na ɗan adam ba yi da wani ilimi sai wanda malaman musulunci suka bada akan asalin zuciyar ɗan adam saboda su ba su da ilimi sai da aka yi samu yakin crusade aka kwashe littattafan musulunci a 17 centuries suka san asalin anatomy da physiology ɗin ɗan adam before 17th century 16 da 15 da 13 su iya munsu. in mace ta yi ciki cikin yaro yana farawa ne daga d in yana cin abinci shine yake girma yake girma yake girma har ya zo ya zama babba sai lokacin da aka yi wannan yaki na crusade da aka kwashe littattafan musulunci suka gano cewa ɗa yana farawa ne daga ɗugon maniyi sannan ya zama jini sannan ya zama tsoka sannan Allah ya fitar mai da sura a nan ne suka samu wannan ilimin kuma daga wannan dugon ai za ta ga wani abu na bilinkin ai asali zuciyar dan adam ne saboda daga shi ne komai a jikinka yake da alaka da shi a zuciyarka akwai jijiya da ke da connection da kwakwalwarka ana ganewa kana da connection da kwakwalwarka akwai wanda yake da connection da idanka akwai wanda yake da connection da hancinka akwai wanda yake connection da bakinka akwai wanda yake connection da kunnanka akwai kuma wanda yake connection da hannayenka guda biyu akwai kuma wanda yake connection da cikinka a cikinka hanjinka babban hanjin da karamin hanjin da kuma hantanka da kuma kodarka da kuma ne da huhunka nan. da kuma spinal cord ɗinka sannan da kuma pelvic ɗinka sannan da ƙafafuwarka kowace ƙafa ai akwai jijiya ko to wannan jijiyar tana da alaƙa da zuciyarka shi sa za ka ga galiban wanda ƙafarsa flat ne baya iya jure daɗewa a tsaye saboda ba yi da space ɗin iska ɗan wannan kwamfin nan da ke ƙafarka ai akwai iska da yake numfashi kuma yana da alaƙa da zuciyarka da lungs ɗinka wanda kafarsa flat ne za ka ga ko da aikin soja zai je sai an duba kafar in aka ganshi flat ba za a ɗauke shi ba saboda daɗe wanda sojoji suke a tsaye in ya daɗe zai kife shi ne za ka ga mutum ya yi kwalafin kuma lafiyar kalau amma saboda kafar babu wajen numfashi a ciki ko da takalmi kasa ai akwai wannan space ɗin, za ka yi numfashi kan ka san abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi na ɗan adam ba ƙaramin abin mamaki ba ne to wannan alaƙar shi ɗan da ya kalla ga to ai ba inda ba zan iya shiga a jikin wannan mutumin ba to an yi bi, tun da shi aljari ne kuma inna shaifana ya jiri min bin adam majalar Shi ɗan yana shiga a jikin ɗan adam yadda jini ke flowing haka shaidan in ya shiga jikinka yake flowin' yadda Allah ya halicci aljani shaidan idan da zai shiga jikin ɗan adam yanzu yana da insulation a kwakwalwarsa in ya shiga jikin ɗan adam duk abin da kai daga ranar da aka haife ka zuwa ranar da ka zo duniya zuwa ranar da ya shiga jikinka komai naka zai gani saboda haka shi ne ka ga ya shiga jikin mutum ya san komai nasa ya ce yana da matsala kaza da kaza saboda yana gani kamar cctv allah ke masa shi ne ka ga turawa suna fim ɗin vampires cewa idan ya ja jinin mutum yana ganin wani abu wannan ba reality ne haka aljanu suke wani ilimi ne ne zaman kansa to amma wanda bai sani ba sai ya dauke shi kamar irin kawai horofin ne ko makamanci haka wani ilimi ne in ka zauna akwai littattafai wanda aka baja wannan kolin ilimin a cikinsa to wannan abin ɗan ya sani ya ce kai shi ana khairun min sai ce kai na fi wannan alkhairi khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ya ce wa Allah shi an halice shi daga wuta wannan kuma daga ne daga yunku zan ne sa zan mai su kuma mala'iku ai abinda suke ta mamaki irin barnan da banu jam suka yi a doron kasa na zubar da jini shi sa suka ce to me yasa Allah zai halicci wannan dan Allah ya nuna musu hikimar da yasa ya halicci annabi Adam sai ya kawar musu da ilimin ababen da duk gashi sun sani amma a wannan moment din Allah yana so ya nuna darajar annabi Adam shine ilimi ko sai ce wa allama adama Asma a kullaha thumma arabahu 'an al-mala'ika sai ya nuna wa annabi adam sunayen komai su a gaban su aka halitta annabi adam gashi nan busa mai sarayya suna gani su kuma sai Allah ya cire musu ilimin abin kamar kai yanzu ga microphone ga fanka ga wuta ga pop ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza sai Allah ya shafe musu ilimi aka ce to ku gaya musu sunan wa'annan abu sai kowa ya turus abin da ya sani ne amma tunda Allah shi yake da abin sai rike sai suka gano kai lalle Allah Allah abin girmamawa sai suka ce qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana suka ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ba mu da ilimi sai abin da ka koya mana to kaga wannan dalilin sai Allah ya nuna kenan annabi Adam fifikon da Allah ya bashi na ilimi akan sanin wa'annan abin da Allah ya ɗauke musu ilimi sai Allah ce ku yi sujada. yanzu wa za su yi sujada? Allah amma ya sa su su kalli wa annabi Adam saboda darajar ilimin da Allah ya bashi a wurin yanzu in sun yi sujada ai ba annabi adam suka yi wa sujada ba wa suka yi wa sujada Allah saboda shi ya ce a yi wa annabi adam sujada kamar yadda in ka je ɗakin kaba kake bauta kaba kake bautawa Allah kake bautawa haka shi ma Allah ya ce wa mala'iku kan annabi Adam to anan ne girman kai shine saban Allah na farko a sararin samaniya kuma shine saban Allah na farko a sararin ƙasa da aka fara yi wa Allah girman kai sai shi dan yace ana khairun minhu shi ba ya fi annabi adam alkhairi to kaga girman kai yana hana mutum ya karɓi gaskiya na biyu abin da ke jawo girman kai hasada ai hasada ce ta shiga zuciyar kenan yana ganin ne ai na fi shi kamar kai ne wani kai kuna tare kun taso tare kawai sai kaga Allah ya baki wani abu kai bai baka ba sai ka dinga wani fa ai kaza ne ya za a ba wani ko ai ba shi ya kamata a ba ba ni in ma qualification ne na bi shi in ma kwali ne na riga shi samu in ma kaza ne ai na bi shi kai ko da muke jami'a ma ni da first class na fita shi da second class offer ne ai na bi shi kaga ai zai dinga gani ina ne gaba da shi ai ko ana ganewa in kuma rike abu ne na fi shi kwanyar rike abu amma kuma Allah ganin damansa zai bashi da eh, ya kamata ka yi dole ka yi hakuri saboda haka Allah ya ga dama to wannan abin ya shafi shedan ya ki yarda to kaga kin yadda da aljanni kaga duk kissan da Allah ya ba mu labari a cikin ƙur'ani na iblis da aljanu ka kare ka shi kenan saboda ya ce kana minal jinni fa fasaka an an amri rabbi shi shedan yana daga cikin aljanu to ka ce babu aljanu kuma Allah ya tabbatar da haka ka ga yanzu automatically kana karyata Allah ne kuma kana karyata manzon Allah sallallahu alaihi sallam. tunda shi kansa ma ya ba da labari aljanu sun zo sun same shi suka ce kana so ya musu wa'azi to kaga duk wannan kaga ka karyata kuma dalilin maganan waɗannan philosophers ɗin su ne ya yi tasiri ka yadda da wannan shi sa ba ka ga hatta masu karatun medicine ai suna da medicine philosophy to kuma a wajen ba suka yadda da aljanu ba in ka ga likita ya yadda da aljani to musulmi ne kuma musuluncin ya masa tasiri amma yana kana fara abin zai ce kai ba na nan zai kawo maka wasu terminology zai gaya ma shi ne kawai kuma da su babu wannan a ciki kuma a gasken sun san akwai ciwon da ya fi ƙarfinsu saboda ba ciwo ba ne na medically spiritually ne kuma ko me za ka yi ba zai yiwu ba yanzu misali matar da aka yi mata operation aka buka cikin sai aka ga tukunya da shinkafa a ciki yanzu ka gaya mun wani medical abin nan ne zai baka wannan karatun kai ka dai san ne aka kurin tukunya ne kuma tukunyan kato ya kai haka kuma a cikin ɗan adam kuma ga shinkafa da babbe a ciki ya aka yi shiga ai kai da ganin wannan kasancewa is extraordinary ko abu ne spiritual aka ɗauko aka sa a cikin mutum to kaga daga nan an yi difitin ɗin ƙwaƙwalwar duk wanda ke karyatawa ana ganewa to amma wa jahadu biha wa saykanaka anfusuhum dhulman wa uluwa to wannan shine hikimar da yasa Allah ya dace aljani da dan adam mu abin da muke ake so ka yadda Allah ya gaya mana ya halice su in ka ki yadda ka kare ta wa kenan kaga saboda Allah ne ba da labari kuma manzo Allah ya ba mu labari wal a cikin Qur'ani ma akwai suratul jin suran aljannu sai kuma ka ce babu ana gane ba sai ka ce babu ka ga yanzu da wa kake wa kake karyatawa Allah ana gane ba akwai su ba wai babu su ba amma ba su da tasiri sai da izinin wa Allah duk abin da za su yi na cutarwa ba sa iya yi sai in Allah ya yarda dan haka Allah ya ce wa ma hum bi dharrin bihi min ahadin illa bi idnillah aljanu ba su isa su cutar da wani ba sai da izinin Allah kaga abin da mu muka yadda da shi a kidan mutu'alus sunna wal jama'a akwai aljanu kuma ba ƙarya ne. suna nan suna rayuwa da mu sa'annan ba su iya cutar da wani sai da izinin Allah kenan ka zauna lafiya ko sannan kuma ga shi yanzu na'ura ta zamani ta ta ku in ka ce a najeriya baka yadda ba na turai ba da za ka ga cctv ya yi capturing ɗin wani ko a wani abu kawai ana ganin mace sai zuwu ya zama mutum fiyu sai ya ɓace kaga wannan ba sai an gaya maka ba tabbas ya nuna maka akwai ne an ko kuma a nuna ga wani nan yana tashi sama ya yi tsalle ya hau kan ya hau bishiya bishiya ta faɗo da shi yana mai dariya san ya bace kuma CCTV ne ya capturing balle ka ce film ne to kaga duk waɗannan reality kenan kaga nassi na Qur'ani ya tabbatar nassi na hadisi ya tabbatar kuma waƙi'i ya tabbatar maka da haka to sai ka yadda Allah ya halicci aljanu da mutane ba don komai wajen bauta yadda muke rayuwa ka su ba suke rayuwa amma duniyar mu daban duniyar su daban dan manzala ce suna fitowa shigowa cikin duniyar mu dab da magarba sai ce to ku datse ƴaƴanku ku daina bari suna fitowa a daidai wannan gaba mu kuma lokacin da yaran mu ke fitowa kaman kwari shi sa za ka ga kullum aljanu na rige su saboda lokacin fitowar da aljanu suke yi lokacin mu kuma yaran mu ke fita suna wasa hatta kwallon nan da masamari suke zuwa lokacin magariba suna ai duk lokacin su ne ana ganewa duk lokacin su ne to ka yadda cewa Allah ya halicci mutum da alƙali don bauta zaniya matsala ta biyu annal ibadata hiya tauhi bauta shine kadaita Allah lallai bauta shine ka kadaita Allah fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi saboda ya ce illali a ban halicci mutum da aljani ba sai don su bauta samu kaga illali ne a kaga bauta shine tauhidi kaɗai ta Allah abin shi ne firamare asamin ɗin da Allah ya samar da kai a doron kasa ni da kai mu zo sai ce a na? na? li'anna al-khusumata fihi lallai ce ku ce husuma ta gudana ne a cikin tauhidi wajen bauta kuma akwai masu bautan rana akwai masu bautan wata akwai masu bautan shedan ko? akwai masu bautan shedan ya zaga sannan akwai masu bautan mai wuta akwai masu bautan mutum akwai masu bautan aljanu akwai masu ma cewa su bautan mala'iku suke sannan akwai masu bautan biri biri ne da ka sani in ka je jana akwai masu bautan biri shi sa za ka ji an ce year of monkey year of monkey saboda bautan biri suke yi shi sa su nasu shekarun ya sha gaban da na wasu akwai kuma masu bautan sa in ka je indiya ga wani bautan sa yake yi akwai masu bautan gunki ya sassaka da hannunsa kuma ya bauta ta mata masu bautan krishna masu bautan Bhopal duka kaga suna bautan goma kai ne wanda suka ɗauke su abin bauta kai akwai masu bautan mace ma a yau din nan mace kai akwai masu bautan ma al'auran ya mace duka yau akwai su duk wani abin da to za ka ga duk wani fada da kusuma da ake samu a duniya A kan bauta ne wanda ya ce a ba mushrikai na maka suka ce a Al-Aliha ta ilahan wahida yanzu allolin nan guda 360 duk mu watsa da su mu guda ɗaya shi kaɗai za mu bautawa inna hadha la shay'un ujab wannan abun ban mamaki ne ya za mu kyale alloli 360 mu watsar da su mu dauki guda ɗaya kawai shine sai malam ya ce الثالثة ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد na السادسة من أقوى أن من لم يأتي به لم يعبد الله wanda bai zo da bauta ba to bai bauta wa Allah ba bi ma'ana wanda bai tauhidi ba to bai bauta wa Allah ba ashe bautar Allah shine mai kadaita Allah ka shi a rububiyarsa ba kai kowa ba mai kashewa sai Allah ba mai rayawa sai Allah ba mai azurtawa sai Allah ba mai talautawa sai Allah wani ne isai talauta ka ba kuma wani ne isai azurta ka ba kai idan shugaban ƙasa ya ce yana so ya talauta ka kaga yana da damar da zai yi duk wani hanyar da zai karya ka ko in Allah bai rubuta maka talaucin nan ba wala bai isa ba an gane ko kuma gwamnan garinku ya ce kaga shi ne number one citizen kenan ko ya ce yana so sai ya mai da kai talaka fitik ka koma kana roƙo wallahi in Allah bai rubuta maka talaucin nan ba wallahi ba zai iya ana ganewa haka kuma arziki in masu kudin garin kuran kasakar za su taru su ce suna so su mai da kai kai ne ka kowa kudi a garin wallahi ba su san tara ma kudin ba saboda Allah bai rubuta maka wannan arzikin ba kuna ganewa wannan shi ne abin da ake so mu dasa wa ƴaƴanmu arziki yana hannun waye talauci yana hannun wa kashewa yana hannun wa rayawa yana hannun wa komai cutarwa da sauransu haka a hannun Allah yake in ka ga wani ya cutar da wani to Allah ya ba shi ikon cutarwa in ba haka ba sai Allah ya hana shi ya haramta mai samun cutarwa ya zo da niyyar cutarwa sai a mantar da shi ba shi yana so ya cutar saboda ba a rubuta maka ya cutar da kai ba duk yadda zai sai manta sai gobe gobe ma yana zo a ƙara mantar da shi ko kuma wani abu ya zo ya girma mai ba zai iya maka ba saboda Allah bai rubuta har damar ta kubuce masa saboda Allah bai rubuta maka ba amma idan ya rubuta maka cutarwar sai masoyinka ya zo ya cutar da kai saboda Allah ya rubuta maka cutarwar a kanka an gane gashi yana ƙaunarka amma kuma ta dalilin Allah ya rubuta kuma ya zo ya samu ya cutar da kai ga wancan kuma makiyinka ne amma saboda Allah ya rubuta maka sai ya zo ya ba shi ta hannunsa ka samu wannan abin makiyinka ne number one kuma ya zo ya baka abin in ya gaba baka kuma ya dawo yana da dama saboda waye baka inda shi ne ba ka samu kaka ba za ka samu ba to ka sani cewa duk waɗannan ba mai yi sewa sai Allah kaga ka kaɗaita Allah kenan, ke rububiyarsa ka kaɗaita Allah cewa ba wanda ya cancanci a kaɗaita shi da bauta sai Allah komai na bauta Allah kaɗai za ka bautawa sallarka Allah kake yi wa azuminka Allah kake yi wa sujjadanka Allah kake yi wa kyautar da za ka yi Allah kake komai Allah ka to ka kaɗe ka Allah kenan lokacin da kake da wata bukata za ka kira sunan Allah wanda ya daidai da bukatar ka ce ka ce Allah ya baka wannan abu to kaga ka kaɗaita shi a sunayensa da siffofinsa wannan tauhidi fi asma'illahi wa sifatihi mu'ula ke kuna ganewa to shine sai malam yace a wannan gabar akan cewa fa fihi ma'ana qawluhu ta'ala wala an tuma abiduna ma a'bu a ciki akwai ma'anar faɗan Allah maɗaukaci da yake wala an tuma abiduna ma a'bu ku ba za ku bauta wa abin da nake bautatawa ba arabi'a matsala ta hudu shine alhikmatu fi irsalir rusul hikimar da ke cikin aiko annabawa ne hikimar da yasa Allah aiko annabawa shine ne a isar da saƙon Allah ko saboda Allah cewa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut shine kowace al'umma da ta shuɗe sai da muka aiko manzo yana cewa mutanensa an i'budu Allah ku bautata wa Allah wajtanibu at-taghut ku nisanci ɗagutu wa in min ummatin illa khala fiha nazir babu wata al'umma da za ta shuɗe sai da mai gargaɗi annabi ya wuce a cikinta to a irin waɗannan ayoyin ne masu filosofas din nan suke jefa ba? sai ce maka to ai ai Allah ya mace ce wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsusum saboda haka philosophers din nan kila akwai annabawa a cikin su saboda akwai wasu maganganun su yana dacewa da tsarin annabta sai ce a dukkan su babu wanda ya da Allah to maganar annabi annabi da bai da Allah ba ya kaga ba annabi bane haka ne dukkan su ba wanda ya da Allah dan kowanne a cikin su yana jinjina kansa shi ma Allah kansa ne to ina kuma zaka ce mai annabi annaba kuwa ba wani annabi da ya taɓa cewa ne ku bautata min ku bar Allah kowane annabi yana cewa al'ummansa su bautata wa Allah saboda haka wannan ita ce hikimar da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci ɗan adam annabawa da Allah aiko su don su koya wa al'umma ta'aita Allah kuma su nisanci bautata wa wannan Allah alhamita na biyar annan risalata ammat kulla ummatin annabta ta gane duk al'ummomi duk wata al'umma da ta shuɗe annabta ta shuɗe a cikinsa shi ne wa in ummatin illa fara fi hanabi babu wata al'umma da ta shuɗe sai da manzo mai gargadi ya shuɗe a cikinsa wadda kaji ba'afna fi kulle ummatin rasula kaga wannan yana nuna maka babu wani al'umma da za ta shuɗe face akwai annabi a ciki wanda ya gargaɗi saura wannan ce maka to al'umma hausawa akwai annabi a cikinsu ko zai je ba ma shubha tunda ai Allah ce wa in min ummati babu wata al'umma sai mu ce ai mu al'umma manzo Allah ne eh an turo mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me yasa sun ce ai Allah ce wa ma ka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakin akthara an-nasi la ya'lamun kuma aiko ka ba face ga dukkan mutane kana musu bisharan aljanna kana musu gargadi daga azabar ubangiji sai ne mafi yawa mutane ba sani sannan kuma kaga Allah ce tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'a albarka ya tabbata ga wanda ya tabaraka alladhi al albarka ya tabbata ga wanda ya saukar da alqur'ani wanda ya rabe tsakanin ƙarya da gaskiya tauhidi da shirka shine Allah subhanahu wataala li yakuna ala abdihi gabawansa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce li yakuna lil alamin nazira don annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai gargadi ga duniya kaga kenan bahaushe ya shiga ciki ko to kaga shi kenan ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka turowa dukkan al'umman duniya arabuhum wa ajabuhum larabawansu da wanda ba ma larabawansu ba asabita sadisa anan yace matsala ta shida anna dinal anbiya wahidun addinin annabawa guda ɗaya ne ana ganewa shine wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula wajen i'budu allaha wajtanibu Wa ma wama na min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi an la ilaha illa ana fa'budun haka annabawa tauhidi suka yi ana ganewa kuma Allah ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa hada saboda haka annabawa dukkansu wato addini guda ɗaya suka shi ne addinin musulunci shara'a lakum min addini ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi dukkansu addini guda ɗaya suka yi shine addinin musulunci tun daga annabi adam zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam addini ɗaya suka yi shi sa in ka ta guda ɗaya ka ta duka ne Allah ce kazzabat qaumu nuhin mursalin mutanen annabi nuhu sun karyata annabawa in qala lahum akhuhum nuh ala tattaqun a yayin da dan uwansa annabi nuhu ya ce wai ba za ku tsoron Allah bane kuma ya tabbata cewa annabi nuhu shine manzo na farko bayan annabi adam Allah ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di kaga annaba ba su zo ba sai bayan wa annabi nuhu alaihi salatu wassalam sannan ga hadisin abu huraira wanda ashabu kutubu sitta suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za mu je wajen annabi nu sai mu ce ya nu anta awwal rusulullahi ala wajhil ard kai ne farkon annabin Allah a doron ƙasa amma tara ila ma nahnu fi amma tara ila ma qad balagna amma tashfa'u lana ila rabbina kaga wannan ya nuna cewa annabawa addinin su guda ɗaya ne shine bautatawa Allah shi kai kuma shine tauhidi kuma da yakan shirka wannan duka annabawan Allah haka suka yi sun yaƙi shirka ne sun ƙarfafa tauhidi kaɗai ta Allah saboda haka duk malamin da ba zai yaƙi shirka ya kafa tauhidi ba to ba malanta yake yi ba ana ganewa to shine malam ce wannan addinin annabawa addini ne guda ɗaya kanan nasu ummatan wahidatan فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين kaga addini Allah guda ɗaya ne kuma ba daidai ba ne ka ce addinai na sama babu wani addinai na sama addini guda ɗaya ne shine musulunci tun daga zamanin annabi adam zuwa zamanin manzala addini guda ɗaya ne aka yi shine musulunci cewa addinan sama kana batar da mutane ne wa'anda ba su da ilimi a addini kana sa musu shubaha kenan wani addinin ma na sama ne kaga buddhist ma sai ce maka addinin sama ai ko haka ne shi ma wanda ke bautan buda da wanda ke bautan confucius shi ma zai ce maka addinin sama ne saboda shi ma sun ce shi ne allah ana ganewa to kaga duk waɗannan ba daidai ba ne addini guda ɗaya ne shi ne kuma musulunci inna dina inda allahi al-islam lallai addini a wurin Allah shine addinin musulunci limanin ya ce asabi'a matsala ta bakwai almatsalatul kabira ita ce matsala mai girma anna ibadat Allah lallai bautan Allah la tahsulu illa bil kufri bi ba a taɓa tabbatar da bautan Allah sai ka kafirce wa duk wani abin da ba Allah ba ففيه معنى قوله تعالى to a cikinsa akwai faɗin Allah maɗaukaci da ce fa man yakfur bi taguti wanda ya kafirce wa tagutu wa yu'min billahi yayi imani da Allah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lam yusama laha wannan mutumin yayi riko da igiya mai karfin da ba ta tsinkewa kaga tauhidi kenan ita ce eh, ko igiya mai karfin da ba ta tsinkewa tauhidi shine addinin da annabawa rankatakar suka yi shi sa Allah ma da yi magana akan annabi Ibrahim yace waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un shine musulunci to duk wanda yake so ya gamu da Allah salan halin to ya rike addinin Allah to amma yau zaka ga hatta wani musulmi zaka ga yana tantama yace ma ai we are all worshiping one God the Muslims and the Christians we are all worshiping. a ina wanda ya one plus one plus one equals to one, a ina mathematics in duniya ya yi haka one plus one plus one equals to na three, to ya ce ba trinity Allah ɗaya Allah uba Allah ruhi ne tsarki kuma kai da wanda ya ce Allah ɗayan ɗaya ya za a fi zama ɗaya da wanda ya ce Allah na da ɗa Uzairu bin Allah ko yahudawa kenan kai kuma ka ce Allah ba yi da ɗa bai haiba ba kuma ba a haife shi ba shi kuma ya ce maka Allah na da ɗa kuma wai a ce Allah ɗaya kuke bauta eh ya aka kuka zama ɗaya ba za ku taɓa zama ɗaya ba saboda shi ya ce akwai Allah ɗa Allah uba Allah ruhi mai sarki to kai kuma ka ce Allah kayan ɗaya ne ba ku taɓa zama iri ne ana ganewa to shine malam ya ce mana wannan shi ne. الثامنة na أن الطاغوت واللي طاغوت عام في كل ما عبد من دون الله يا غني دك أبن da ake bautansa koma bayan Allah sunansa ne tagutu duk abin da ake bautansa koma bayan Allah su wannan abin tagutu yanzu malami ne aka bauta masa ya sunansa ne tagutu in kabari ne sunan wannan kabarin tagutu in bishiya ce sunan bishiyar ɗagutu in gida ne gidan ma sunansa ne ɗagutu saboda ne duk abin da aka bautawa koma bayan Allah wannan abin ya zama ɗagutu Allah ka shigar da mu saboda yanayin lokaci a wannan zaɓen za mu gasa aya idan Allah ya raya mu a shi na gaba insha Allah sai mu tashi a kan attabi'a matsala ta tara insha Allah subhanahu wa ta'ala in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu taƙaita a cikin karatun da muka yi wanda aka mai bauta da ya da bautan ba shi ba za a kira shi ɗagutu ba saboda ɗagutu shi ne kullama da min dunillah wa huwa rabi duk abin da aka bauta ta masa koma bayan Allah wannan abin ya yarda da abin da masa to ana kiran wannan ɗagutu an gane har zuciyar mutum yana iya zama ɗagutu zuciyarka in tana raya maka ababen da yake ya saba wa Allah ka biye mata ta zama ɗagutu gare ka Allah ce a ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu kaga mutumin da ya dauki Allah sa shine sarransa kafin sai Allah ce in ka biye wa sarranta to ka mai da sarranka Allah ka ranka ya raya maka abin da ba shi ne daidai kuma ka ce dole sai an yi abin da ranka ke so saboda kana da kuɗi ko saboda kana da mulki ko saboda kana da sarauta ko saboda kana da ilimi ka ce dole abin da ranka ke so to wannan ranka ya zama na gudu ke Allah ka shirye da na'am abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa wanda muke bisa kuskure muna roƙon Allah ya bi mana wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya yi albarka ga dukiyarsa ya yi albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙonka kowa a cikin mu nan yana da wata damuwa da yake cikin sa Allah muke roƙa ya bashi alkhairin duniya da lahira ya kare shi daga sharrin duniya da lahira fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk